ba ya jefa su cikin matsi ko ya jefa su cikin kunci ba Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa ya kwanda kai imani kada ku ci dukiya a tsakanin ku ta hanyar barna da zalunci sai dai ku yi kasuwanci da yarjejeniya a tsakanin ku ina shaida babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala kuma annabi Muhammad bawansa ne ko manzansa ne ina shaidawa aikakke ne daga Allah ko manzo Allah shi fa kowa tausayi shi fa kowa jin kai aka umarce mu mu zama masu tausayi mu zama masu jin kai mu zama masu kyautatawa mu ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani jin tsoron Allah shine hanyar da bawa zai samu tsira da rabauta a duniya da lahira duk wanda ya ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ku sani Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shari'ar musulunci ta zo a cike bata zo a tauye ba babu abin da Allah bai yi bayani ba duk yanayi da hali da mutane suka shiga ciki to Allah ya yi bayani menene sababi kuma menene mafita Qur'ani yace ba abin da muka bari Allah yace ba abin da muka bari a cikin Al-Qur'ani ma faradna fil kitabi min shay Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. mun kammala muku addinin ku mun cika muku ni'ima kuma mun yadda muku wannan musulunci dai shine addini ku koyi da shi ku aiki da shi ku ji abin da ya faɗa ku samu tsira ku samu rabauta ku ji daɗin rayuwa a duniya ku ji daɗin rayuwa a lahira ku kauce wa musulunci ku kauce wa dokar Allah kuma ku shiga damuwa kuma ku shiga bakin ciki kuma ku shiga bacin rai kuma ba ku da mafita dole sai kun koma ga Allah yana daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa mutane hanyoyi da dama da zai sauƙaƙa musu mu'amala ya sauƙaƙa musu rayuwarsu Allah yana so a yi rayuwa mai sauƙi ya jama'a Allah baya so a yi rayuwa mai ƙunci. shi yasa ya ce a kiyaye dokokinsa kada shi shiga ƙunci. kuma Allah ya yi bayanin hanyoyi na daidai ya kuma yi bayanin hanyoyi na bata wanda ya ga dama ya bi na daidai wanda ya ga dama ya bi kuma na bata amma yayin da mutane suka saba wa umarnin Allah suka yi aiki da abin da ya saba wa shari'ar Allah sai suka jefa kansu da wasansu cikin kunci da matsin rayuwa da wahala a yi ta kuka ana wayewa Allah mun shiga uku kuma abin ya zama bai da amfani manzo Allah yana cewa akwai lokacin da zai zo sallallahu alaihi wa sallama in matsi yayi matsi in kunci yayi kunci za ku zo addu'a ma idan kun yi Allah da zai karba ba zababbun cikin ku annabi yace summa yad'u khiyarukum fala da lahum masu tsoron Allah cikinku masu ibada cikinku masu taɗawa a cikinku su ɗaga hannu su roƙi Allah Allah ya ƙi karɓan su za a zo wannan lokacin sun maye du'o khiyarkun fala yustajabu lahun wannan barin Allah ɗin da runguman abin da aka ga dama shine ya jefa mutane cikin abin da suke ciki na yau na zalunci da kuma gaba da ƙiyayya da fushi a tsakaninmu da kuma zunubi da muke ta aikatawa ya ku yan wana musulmi yau dai mutanen najeriya duka duk wani ɗan najeriya yana ɗanɗana su dangane da tsada ta al'amuran rayuwa tsada tsada hauhawar farashi inflation masana suna bincike suna cewa an daɗe ba a yi wani yanayi da mutane suka shiga cikin tsadar al'amura hawa farashi irin wannan yanayi ba duk satin duniya akwai kayayyakinta duk kwana biyu sai sun ƙara kuɗi akwai wanda duk sati sai sun ƙara kuɗi akwai kayan da duk oda in za a daɗa koma a yi wata oda to sai ya ƙara kuɗi akwai abin da in an sayi shi da safe yau ba lalle da yamma ma a sayi shi da wannan farashin ba an yi wannan kuma ana kan wannan yanzu haka a ciki ake kuma kowa jikinsa yana gaya masa kuma komai ni dai na yi tunani kafin na zo na yi hudu nan menene baya bai yi tsada ba komai da ka sani in a zahirinsa baka ya tsada ba to wata hanyar da za a samu abu sai ya yi tsada sai an sha wahala a same shi wannan tsada musamman a wannan shekara bai gushe ba tsadar karuwa take yi kuma abin da yake ba mu tsoro shine duk abin da ya kara kuɗi baya yin ƙasa a da abin da muka sani in abu ya yi farashi ya yi sama ko zai sauka wataƙila dala ta yi kuɗi sai farashi ya sama sai aka sauke farashin dala to ba sa rage wa kuɗin kuma fetur ya yi tsada abu kaza ya yi tsada ko to idan fetur ɗin ya aka same shi to kuma sai ka ba a rage kuɗin an yi tsadar wake shi a cikin shekarar nan wata biyu uku da suka wuce kafin waken kaka ya fara shigowa wake sai da ya kai sama da dubu arba'in da wani abu aka dan samu na kaka ya dan sauko masu kosai ba su rage ba su ƙara girman kosai ɗinsu ba sun yi su mirimiri saboda yana tsada ina so ku gane mu daina zuwa muna zagin wani mutum ɗaya akan wannan yanayin da ake ciki dukkan mu mu bai da kyau ba matsala ce ta wani ba yanzu zan ta buga ma misali ya fi ɗari na ɗabi'un mu talakawa yanzu mace ne take kada kullun kosai tana sayarwa ko take kwaba gero tana yin koko an yadda gero ya yi tsada dubu ashirin da wani abu ko dubu kaza da wani abu to sai kaka'ar gero ta zo sai ya dan sauka ai ya kamata a ga ta rage to ba za su rage ba ba za su ƙara ba ƙosan naira goma yanzu in ka ci kwaikwai sai ka cusa shi a hanci ƙosan naira goma kuma ku lura da wani abu guda duk abin da talaka yake da tsananin bukatarsa to nan ne bala'in abin yake zada rai halin mu bai da kyau ɗabi'a mu ba ta da kyau idan mutum ya je ya sayo wake akan naira ɗari biyu sai je ya samu a kasuwa mai da shi ɗari da hamsin ya kamata in ya zo zai soya abin da zai soya shi ma ya ɗan mai ya sauƙaƙa mutane to ba ma yi duk wanda ya samu dama murkusar ɗan uwansa yake wannan tsada ta yi tasiri akan rayuwar mutane sai ta sa bukatar kuma ta ƙaru ga yau ƙaruwar bukatu ga tsada ga tsananin bukatar abu kana son abu amma ya yi tsada wallahi akwai masu saka kudinsu a aljihus tafi kasuwa wallahi su je kasuwa su dawo ba su siyo kayan ba sunanan nan yanzu zan ce ku daga hannu za ku yi bayani ku ce haka ne sau nawa za ka tafi kasuwa za ka sayo kaya wallah ba ka isa ba sai dai ka dawo kuma dole ka koma wani satin ka saye shi a haka ɗin kai ma ka ce to shi kenan wasu kan ta kai su ma su je su saba wa Allah dan su samu abin da za su ci ko saban Allah ne ko zunubi ne za su aikata wannan zunubin dan samu abin da za su ci loma suke nema tsadar al'amura ya koyan wana ya yawaita yau a wannan ƙasa tamu kuma cuta ce billahi azimu da ya kamata malamai masu karanta shari'a su tsaya su dube ta su gaya za su dawo daga mutane daga wannan halakar da ake ciki saboda zan yi bayanin misali na inda tsadar al'amura ta kai wasu mutane a wasu ƙasashe a tarihi gwamnati ya kamata ta tashi ta miƙe tsaye ta dakatar da wannan haƙar farashin ina masana tattalin arzikin ƙasa me yasa arzikinmu yake lalacewa me yasa rayuwarmu take tsada a Najeriya ana wahala me yasa wajibi ne gwamnati fa ta sauƙaƙa wa mutane dole dole ne gwamnati ta dubi yanayi da ake ciki fa mutane fa suna cikin kunci mutane fa suna cikin matsi abubuwa fa sun fara gagara mutane haraji haraji da ake ɗora mutane ya yawa vat vat da ake ɗauka a cikin abubuwa ya yawa tax tax da ake ɗorawa ya yawa a rage wasu abu musamman abin da yake da alaƙa da rayuwar talaka yanzu an yi hira da wani ko da wasu a gidan rediyon bbc masu harkar gas iskar gas da ake sayarwa ya yi tsada silinda guda ɗaya ta gas yau tana neman dubu takwas da wani abu abinda jiya jiya ake sai da ita dubu biyu da ɗari bakwai dubu uku da ɗari uku dubu uku da ɗari biyar yau naira dubu takwas da wani abu a farashin kamfani dubu takwas zai tashi ma a wannan farashin jiya shekaran jiya da naira goma wannan banda wanda za su fito su kasashe a kasuwa misali ɗaya na buga muku wani yana gaya mun ɗan kasuwa ya ce malam a shekarar nan na buɗe jari ina sayar da gas ina yin mota biyar in saro mota biyar in zo in kasa in ci riba ya ce wallahi malam a satin nan wannan jarin mota biyar ɗin ya koma jarin mota biyu mota biyu ne zan iya saya kuma shi ma gobe zan koma sai an daɗa ƙara kuɗin a lissafi yanzu ya ninka wajen wato 200 and something percent ya ninka me ya faru haraji aka ɗora musu in ji shi da faɗa waye ɗora gwamnati ce ta ɗora to wannan kuɗin da gwamnati ta ɗora na haraji da ake karɓa a hannun 'yan kasuwa aka matsanta musu su kuma suke matsantawa talakawa ita gwamnati ba ta tunanin cewa duk abin da ta tsananta na haraji ko na VAT ko na wani abu zai backfiring talaka ne kuma ana so a ce a sauƙaƙa wa mutane wasu 'yan kasuwan wasu ba laifinsu ba ne ƙara farashin a'a su ma a yadda suke faɗa ƙara musu kuɗi aka yi sai mutum ya sayo kaya kwantina ɗaya sai a ɗora masa harajin wajen naira miliyan goma nawa zai ci riba kuma inda ma harajin da aka ɗora ɗin zai shiga aljihun gwamnatin to da ɗan dama dama wasu ne kudin za su zauna sai abin da Allah yi dole mu hala so don Allah ku duba halin da mutane suke ciki ku sauƙaƙa musu abinda za a iya sauƙaƙawa a sauƙaƙa kuma lalle sai an sa ido akan yan kasuwan nan akwai waɗanda mabarnata ne ba Allah a cikin sha'aninsu yanzu kayan abinci da ake shigowa da shi in ka ga warwason da ake kayan abinci akan truck ɗinsu ake sayan su trailer taliya trailer shinkafa trailer suga, trailer makaroni trailer kaza duk abin da yake abinci ne wallahi kafin a sauke shi ake warwason sayansa trailer gero tirelar dawa tirelar masara tirelar wake tirelar waken soya tirelar kaza duk akwai yan kasuwa a nan gabana billahi azimu malam warwasan cinikin sa ake tun yana kan mota ina talaka zai shiga kana tsaye za a tura maka alad din miliyan kaza dinka akan tirela a sauke shi kuma zai je boye shi aji shi abinda Allah yi ina za mu ci me muke so me muke nema to sai mu haɗu mu yi ta zagin kawo kanmu kenan mu gaya wa kanmu gaskiya mu daina yaudara kanmu mu daina yi wa kanmu mugun nufi mu daina cutar da junanmu muna kashe talakawa mutane suna ta mutuwa saboda bakin ciki kawai haka kurum sai kare hata ta ya kashe wani haka kawai wani ya faɗi ya mutu wallahi wani wallahi bakin ciki ne yake kashe shi wallahi damuwar rayuwa ne ya yi tunani ga nauyin iyali ga matsin rayuwa can ya duba babu can ya duba babu can ya duba babu can ya duba babu wallahi idan ya zauna malam zuciya sai ta buga sai dika ji an ce wani ya mutu me ya kashe shi a ce lafiya kalau kawai saboda me ba daɗi jama'a ba daɗi ba a jin daɗi ba daɗi Don haka wani in ya zo da ajali kurin bugin shi zai ya ya mutu kuma ba manya da ƙanana suke mutuwa damuwa kawai mu ji tsoron Allah wannan haɗari ne harka tsadar nan ina gaya mana haɗari ne ba karamin haɗari ba kuma zai haifar mana da wato yanayi marar daɗi idan mu yi kokari muka gyara ba zaman banza ya yi yawa ga tsadar al'amura ga rashin aikin yi malam matasa malam suna zuba ba aikin yi malam primary school yau aka ce ana neman ma'aikata sai kaga application ya fi ɗari nawa wasu sun yi karatu an yi master degree an yi dakta daktoci nawa suke zube ba su da aiki ba aiki ba sana'a ba aikin yi ba aikin yi baɗala kenan yana daga cikin alamar mutuwar ƙasa da rugurgujewar ƙasa shine samar da marasa aikin yi a cikin ƙasa kuma samar da marasa aikin yi babban dalili ne da yake sababa faruwar ta'addanci a cikin al'umma idan kuna so ku magance faruwar ta'addanci da zubar da jini da kashe mutane ku samar wa mutane aikin yi ku samar musu sana'o'i ga daji muna da shi gwamnati ta ba da dama a share gonaki a raba wa mutane gona fi da su je su ta noma a basu da jin da neman kudin taki a taimake su a sauƙaƙa al'amura amma ba aikin yi ya za a zauna lafiya kuma dole sai an ci an sha kowa yana so ya saka riga ya saka hula ya ci abinci ya gina gida ya hau abin hawa dole ne sai ya rayu da wani abu dole to babu ya zai yi sai ba hanyar da Allah ya haramta ya je nemi abin da zai rike kansa a san yadda za a yi an je kiyama haka mutane suke faɗa shugabanci ba wasa bane ba. mutum yazo ya hau kujeran ana masa jiniya ana raka shi ko ana bin sa da waka ko ana wani abu wallahi alazim ran ka tsaya gaban Allah zaka yi jawabi sata ta yawa sata satar motoci satar babura haura gidaje wallahi duk a cikin watannin nan da shekarar nan abun ya yi multiplying ya karu satar waya satar takalmi kai ji kike yanzu kamar abi ka kwata to ana bin ma ana kwata da yawa yanzu wasu wuraren wallahi malam za ka kawai ana da mutane ana tsaye da mutane karfe goma goma sha ɗaya a wasu unguwanni kana tsere mutum kai ka ce jami'an tsaro ne yaran unguwa ne suka fito suna suna neman na abin da za su ci ka ba da kuɗi ko su maka shegen duka su kwace ka abin da yake faruwa kenan ya kamata a gaya wa mutanen nan su san halin da ake ciki ba matsi amma an kun yalwata mutane aikin yi yan kasuwa ku buɗe hanyoyin sana'a Ko kuma masu neman aiki ku zama masu amana gwamnati ta buɗe hanyoyin aiki ku zama masu gaskiya sai mu ji daɗi a rayuwarmu a wannan ƙasa mai albarka amma in babu wallahi sai an fara yin hijira wallahi wallahi wani uwa yake gaya hatta manyan mutane yanzu akwai masu neman biza london ne america ingila ne ina ne suna neman biza guduwa suke daga cikin kasar gudu wallahi da mutum ya ga yana da ɗan yadda zai kawai sai tattara ya ɗaga ta can ya je cinye yan kuɗin da ya tara kasar ka ta halaka na gudu ka batta talaka ku kullum ku ta aiki har Nijar nan in ka je akwai ran da na je Nijar billahi aje muka je muna zagaya a wasu wurare wasu ƙauyuka inda ake wasu na aikin ƙarfi aka nuna mu aka ce malam ka ga nan gurin duk nan daga duk samarin duk 'yan Najeriya ne da 'yan Najeriya da wasu 'yan Sudan da 'yan wasu me ya kawo ku sun fito neman abinci a cikin daji suke suna aikin ƙarfi suna nema duba arziki duba motoci duba kaza duba gwamnatoci duba kaza duba kaza yaduwar talauci ya yawaita sace-sace sun yawaita masu cutuwa sun yawaita masu ta'addanci masu sun yawaita dan mutum ya duba ya duba ya duba ya gaba da zai shiken sai je kama ta'addanci musamman ba wa'azi ba tsoron Allah a tattare da shi talakawa suna ƙara ƙaruwa akwai waɗanda 'yan tsaki ne rayuwarsu ta tsaka-tsaki ne ba za a ce da su talakawa ba amma yanzu automatically dole sun koma ajin talakawa saboda duk abin da suke da shi ya ƙare zalunci ya yaɗu da yawa yau mutane suna kuka dangane da wannan tsada da ake cikin musamman talakawa kasuwanninmu yau al'amura sun zama abin da suka zama 'yan kasuwa sun riƙe wuƙa a hannunsu sai abin da suka ga dama za su sayar da kaya mutum zai zauna ana gaisuwa alaji alaji yau farashi nawa yake sai ce sai an jima alaji muna jiran farashi sai an jima sai can sai ce kaza ne da an dan fara sayarwa sai ce mun canja farashi haka ake yi tunda shi yake da kaya wallahi wani ya ce ya ga wani shago wani iso a garin nan kurum tireloli ne ake turawa na taliya iya ganinka iya ganinka kawai tirela ce take shiga ana ajiyewa ana ajiyewa ana ajiyewa na me wannan ya ce ai ana jira ne saboda ba san yaya bayan januwari me zai faru a najeriya ba ka duba mugun nufi ka duba mugun nufi malam duba noma shinkafa an shigo da ita mutane sun wahala sun yi noma duk da an samu matsalar damana amma ku dinga ganin gidajen da ake bada shinkafa sai ka ga tirela ɗari ta shinkafa albarka a ƙasar nan amma duk da haka shinkafa ta ƙi sauka ka san me da an bukata wasu ne suke sai tirela hamsin ɗari tirela ɗari biyar sai su je su samu su sai su ɓoye su matse sai ta ƙara dubu kaza kaza saboda ya samu kuɗi ya hau mota ya gina manya-manyan gidaje a wuri jajayen mata ya ta yawo a duniya za kuma ka mutu za kuma ka mutu suna nan da yawa sun tara kuɗin bala'in hawan jini ya hana su jin daɗin rayuwarsu suna nan sun tara kuɗi ciwon zuciya ya dame su suna nan sun tara kuɗi duk sati biyu sai an kai su ingila an tsebe jininsu an dawo da su suna nan sun tara kuɗi ba su iya cin abin da mutane suke ci su ji daɗi suna nan sun tara kuɗi ba sa iya numfashi irin yadda kowa ke numfashi suna nan sun tara kuɗi sun kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali kuɗi kam za ka tara su amma ba lallai bane a barka da kwanciyar hankali da nutsuwa da za ka more kuɗi wannan yana nuna mana haɗari future ɗinmu is bad future mustaqbal din in dai ba a datse wannan tsada ba to rayuwar ba ta da kyau abinda zai faru bai da kyau kuma wannan yake sa matsaloli su ta faruwa kamar misalin karancin kasuwa karancin saye da sayarwa idan kaya ya tsada ba za a je kasuwa ba ku tambayi yan kasuwa yanzu sai a ce ba a sayan kaya saboda ya tsada ba a sayan kaya ya yi tsada to kaga tunda ba a sayi kaya ba to talauci zai karu kenan wannan ɗaya daga cikin illar tsada kenan in yi arha za a ta siya the lower the price kuma the more demand din zai karu to amma idan ya tsada to bari a je kasuwa ba bari a siya ba to shi ma dan kasuwar ba sai an je an sayar zai ci riba ba to wannan matsala ce daga nan kuma zai fara tunani yaya za a yi sannan kuma za a samu rauni economy na ƙasa ƙasar za ta samu economy ɗinta zai zama mai rauni in ƙasa tattalin arzikinta ya karye to kuma tsaronta zai karye zaman lafiyanta zai karye walawalar gwamnatinta zai karye bin dokar ƙasarta zai karye wane ne ɗinta zai karye saboda babu tattalin arziki mai kyau wannan shine implication da yake biyo bayan tsadar al'amura a rayuwar mutane sata da kwace dinnan sun mana yawa zubar da jini da kasuwanci da tijara da rayukan mutane yanzu yau Allah ya kawo mu lokacin da fako yadda ake bin gafiya ana neman ta a buge ta haka ake neman dan adam a buge shi a kame shi saboda a zo a yi ciniki da ransa a bada kuɗi ha a bada kuɗi a sake shi rayukan mutane ba wai ba a kama awaki da raguna da shanu ba da satar shanu ake yanzu satar mutane ake yanzu kun kasa gane me sababin wannan abun har yanzu a inganta rayuwar mutane a yi haƙuri da buƙatu in mutum ya sata ya sata ya sata ya yi haƙuri ya ce bari in taimaka al'umma in rage halin da mutane suke ciki ko in rage talauci da mutane suke fama da shi kashe waɗanda ba su ji suka gani ba an jefa mutane cikin firgici da tsoro ninkuwar farashin kayayyaki kayan gini farashi ya yi tsada harkar wuta farashi ya yi tsada karfe yau in zaka siya rodi harke yayi tsada siminti kullum ƙara kuɗi yake yi gas tsada ƙasa da zaka je ka sai gidan da zaka gina tsada haya a garin nan musamman nan Kano haya ta ka kuɗi malam ta ka kuɗi Allah ya gaya mana duk abin da ya same ku hannunku ne aikata akwai sababbai da yawa da suke kawo hauhawar farashi yawan zunubi haka malamai suke fada in dai kuka yawaita zunubi da sabon Allah kuma ba a ce da ku ku bi Allah ku bi Allah to ku shirya cikin ukubar da ubangiji zai muku kafin ku mutu shine ya zarrabe ku da tsadar al'amura nisantar addini sababi ne mutane yau mai addini ya zama ba ƙauye wanda yake bin Allah dariya ake masa ana ganin ya matsanta wa kansa a a more rayuwa a miƙe kafa a saba wa Allah to ku za a saba wa Allah ana neman a ji dadin kuma Allah ya hana musamman mu musulmi ne tunda muna sallah dole mu damu da jarrabawa daga Allah dole ne mu ga mutu jaraba daga Allah da yawa yau daga cikin musulmai ba su damu da dokoki na shari'ar Allah ba suka rungumi aikata zunubi kuma kowa ya sani zunubi yana halakar da al'umma zunubi yana halakar da hatta tsiro zunubi dalilin faruwar fasadi ne da barna a cikin al'umma manzo Allah ya gaya wa almuhajiruna wata rana ce akwai abubuwa guda biyar in an jarrabe ku da su ina neman Allah ya kiyaye ku kada ya riske ku in alfasha ta yadu a cikin al'umma suka bayyana alfasha billahi alazimu sai annoba da cututtukan da ba su taba jin labarin su al'ummomin da suka gabata ba ya jarrabe su yanzu wace alfasa ne ba ta bayyana ba sa bayyana wace alfasa ce ba a yi a garin nan akwai gidajen da yara 'yan mata 'yan shekara bakwai a yi shekara sha bakwai sha takwas sha tara ashirin in yamma ta yi wanka suke su je suna wanka da maza su sha shisha a yi kiɗa a yi rawa a sha giya masu shan taba su sha giya kuma duk an sani akwai gidajen suna nan matan banza suna zuwa su kama gida kawai maza suna zuwa suna kwana da su an sani akwai wuraren da aka sani wuri ne barna ne fasadi ne lalata yan unguwa saka fina-finai na koya wa mutane ta'addanci da wayewa da sauransu duk gashi nan ga fina-finai sababbi da ake ta kawo mana series na films da ake kawo mana muna bin su a wayoyi muna bin su a talabishin muna tallata su ake a gidajen rediyo amma wallahi barna suke koya mutane kuma hausawa ne musulmi masu yin wannan fina finai duk kun sani suna nan a cikin aljifanku series na arba'in da kaza series na arba'in da kaza a koya mutane tsafi a koya mutane ta'addanci a koya mutane sata a koya mutane zalunci a koya ɗaya ya zai yaudari ubansa a koya ya mata za ta cuci mijinta a koya ya miji zai cuci matarsa duka fa duk a cikin mu ake wannan abu kuma ƴan uwanmu ne da yaran mu suke yi kullum an ɗauki nauyin suna yi suna yaɗa barnar su ai dole kuma game da zada a cikin al'amuran rayuwar mu yau gurasar da za a ci abin da za a ci nema iki igagari mutane tsadar al'amura sun tsawaita sun yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai jarabe ku da cututtuka da baku taba ganin labarin su ga sunan suna ta kashe mu ga sunan cututtuka suna faruwa duk ba su da magani sai dai a ce relief ana ta mutuwa mana duk sababin ne manzo Allah ce in kun in kun tauye mudu da sikeli Allah zai jarabe ku da yunwa da tsananin rayuwa da zalunci shiwa gabanni dan Allah ba a tauye mudu dan Allah ba a rage sikeli dan Allah ba ka kaza mai gidan mai zai je ya siyo mai fa sai litar a zuba maka man dubu goma amma wallahi na dubu bakwai ne a ciki tauye mudu tauye sikeli gashi nan muna gani da mataccen mai da ake sayarwa yanzu da yawa a garin nan gas gas duk mai mu'amala da babbar mota ko yake mu'amala da inji mai shan dizal akwai mataccen dizal ake ta sayarwa bai da kyau ya ta kashe maka inji ka ta tafiya kasuwa kana neman eh, spare part na injinanka kuma dan uwanka ne ya siyo kuma ya san mara kyau ne kuma ya ya sayar dan ya samu kuɗi kawai yanzu mutane in za su samu kuɗi kawai shi kenan kawai kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi yake nema kuna neman kuɗi kuma ku tani duk kwanakin da za ku kashe kuɗin bayi kuna neman kuɗi da jinin talakawa ba ku tanadi numfashin da za ku cinye kuɗin ba kun manta tausayi kun sa neman kuɗi a gabanku duk wanda ya samu dama yau tauye mudu yake yi ba sai na buga muku misali ba duk sunan abubuwa tauye mudu tauye mudu yanzu ne daidai taliyar da ake saya taliya billahi azim idan ka duba taliyar bara ba irin ta bane ta bana Nauyin ta da girman ta wala sun rage mata kauri sun rage mata yawa taliya ha makaroni duk abin da ka sani an lalata shi malam yanzu numfashi ne ya saura kawai su fara kwacewa shi ma su matse shi su hana mu shashi Shi ne saura annabi ya ce idan kun yi wannan za ku gamu da zalunci na gabanni za su yi ta gana muku azaba sannan manzo Allah ce idan kuka hana zakka za a hana ku ruwan sama da ba dan dabbobi ba wallahi tallahi ba za a shayar da ku ba ruwan da muke sha yanzu albarkacin dabbobi ne mutane nawa ne Allah ya hore musu ba sa bada zakka nawa ne sun san ta ba kai ba kauye ne kana maganar zakka wa yake maganar zakka in ka dana maganar zakka dan karamin mai kuɗi ne da bai kai ya kawo ba amma jibga jibga tafka tafka masu kuɗin ina zakatta su, ina take a wani ƙauye suka bayar a wani gari suka bayar da yawa wasu ba sa bayarwa wasu kuma yadda suka ga dama suke su bayar dole mu shiga cikin kunci dole mu shiga cikin wahala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan idan muka tauye mudu za mu gamu da wannan sannan in ba mu yi hukunci da littafin Allah ba ba mu yi aiki da abin da Allah ya ce ba to shikenan za mu gama da masifa da fada a tsakanin mu fada ba su humbainahu wannan ya kashe wannan wannan ya sare wannan gashi nan muna gani ba sai na yi dogon sharhi ba tsabar son kuɗi tsabar tara kuɗi dalili ne da yake kawo tsada al'amura tun da na ce sai na yi kuɗi ta kowace hanya musamman yanzu da ake mu'amaloli na riba musamman yanzu da ake mu'amaloli na haram kasuwanci na ƙarya a yi ta ƙirƙira wani kaza ka tura dubu kaza ka sayi kaza a shiya kaza za ka samu kaza za a yi kasuwanci kaza ka tura dubu arba'in da kaza za a dinka baka kaza duk mutum ɗaya idan ka kawo kana da dubu hudu da kaza yaudara kurin suna ta ku suna amfani da talaucin ku in za ka je ka sayi kaya ka kasa ka yi keke da keke ka yi shi ya fi maka duk wannan disappearance suke yi nawa nawa ne aka kawo irin wannan kasuwanci na intanet sai ka zo ba ofis ba kowa a cinye kudinka sai kai ta shiga kana kilikin sai a ce wallahi sai din ya daina budewa sun tara kuɗi ya fi biliyan dubu sun yi disafiyarin sun gudu harka ce ta neman kuɗi kawai amma kai saboda baka da wayewa duk abin da aka bala ka ce bari ka tuna wani yana cewa ai wallahi in dai disamba ta zo a wannan shekarar wallahi sai na samu kuɗi ya fi miliyan dubu wani kasuwanci ne wannan a iska a banza kana zaune a gidanka a waya za ka samu miliyan dubu Karyar banza ƙaryar wofi kana yaudara kanka dan boko mara hankali ba ka da hankali bokon ka bai baka tunani ba ka je kana ta abka kuɗi wani ya zo ce wallahi malam na saka wajen miliyan ɗari na ce da za ka sa ka tambayi malami kafin ka saka sai yanzu da suka rike sai ka je ka rike kaddara ka rungumi kaddara kai ta kuka kana sallah Allah ya mayar maka da wani sun tafi ba wanda kuma za ka kai kotu ku bi hankali musulmi ku zama masu wayo da basira ba wai kan kuɗi ba kuɗin ku kuna ta zubawa annan a intanet wannan telegram wannan wane ne wannan wane ne musamman mata su ta tura kuɗi suna zaune a gida wai za su samu kuɗi ku ta tara musu tafi kuma su zo su yaƙe ku da kuɗin abu na ƙarshe ya ku uwana cikin al'amuran da suke damun mu yau tsadan nan bibiyar mutane da ake har gonaki ana sai amfanin gona har gona kana bugewa kin so ka wani zai zo da mota ya ce da Allah alaji nawa zaka sayar mana nawa baka 37 bakwai ko 38 a gona yanzu ake sai kayan abinci idan an ga kayan masara kana bugun masara yanzu za ga ana ta zirga zirga za a sai mala a gona ake sai abu abu na biyu an ba da dama ana fitar da amfanin gonar abincin masara a fitar da ita gero a fitar da ita wane ne a fitar da shi alhali muna da tsananin bukata an hana mu shigo da shinkafar mu kuma muna ɗiba kuma muna kai ta wani wuri ko muna kai geranmu ko muna kai dawarmu ko muna kai masaranmu kuma masarar tana bala'in tsada kuma gashi kuma masu tsare hanyar ko wasu sana ba a fitar da ita ba kuma ba a kafa dokar da za a ce kar a fitar da ita ba ko kuma akwai dokar kuma za a yi ba ko wasu za ga wallahi tallahi malam na yi hira da yan kasuwa kafin na yi wannan hudu ba kasuwar abinci suka ce wallahi in ka ga baki yan indiya yan ina ne da suke zuwa suna siyan kayan abinci a najeriya suna loda shi sto sto abin zai baka mamaki siya kawai suke kuɗi suke bugawa suna siya yan kaza yan ƙasa kaza ba su da wata doka da za ta hana su dole mu shiga matsi gwamnati wacce take mai tausayin mutane in ta ga an shigo ana ɗebe abinci to hanari ne a hana a fitar da shi saboda ya yawaita talakawa su samu ko masu boyewa sun boye a ciki amma talakawa za su je kasuwa su same cikin sauki mutanen ƙauye ba gajeren tunani sun sai da masarar su tun yanzu sun sai da shinkafa su tun yanzu sun sai da geron su yanzu su zo kuma suna awo da ƙarshe ya koyan wana wannan ainihin wato tsada ta jawo fitina a cikin al'umma mai tarin yawa da ta kakkashe mutane kamar yadda malamai suka yi bayani Allah musu rahama wato a shekarun baya tarihi ya tabbata an yi wani irin tsada tsadar kayan abinci a bagdad malam mutane suke ta cin mushe mutane suke ta cin dabbobin da allah ya haramta a ci wallahi an ga kare da gudu ake bansu a buge shi a cinye ba maganar halal ko haram docin ne su aka yi ta yi mutum sai ya sa gidansa a kasuwa don ya je ya samu gurasar da zai ci ko geron da zai siya wannan an yi wannan malaman tarihi suna faɗa ƙasar masar ɗin nan an taɓa yin tsada tsadar da ta kai wallahi a wata ɗaya sai da mutum dubu ɗari da talatin suka mutu saboda bala'in yunwa aka yi ta faɗa aka yi ta zubar da jini aka yi ta kaza aka yi ta kaza ba don kuma ba saboda me saboda bala'in tsadar al'amura da tsadar rayuwa to abinda muke jin tsoro mutane su zo suna tsara hanya suna karban kuɗi a hannun mutane da abin da za su ce saboda abubuwa sun tsada abin da muke jin tsoro mutane su zo suna kama mushe suna ci abin da muke jin tsoro bijimi ya zo wucewa a tsare shi a buge a gasa a cinye dan dan adam dole sai ya rayu akan abin da zai ci dole sai ya rayu to fa an taɓa yin wannan fa a wasu ƙasashe an haka din ya taɓa faruwa a tarihi sun shiga hali na ƙaƙanika yi aka fada cikin bala'i da fitina da tashin hankali malam mutane a hanya suka ta mutuwa mutum yana tafiya kawai sai faɗi ya mutu me ya kashe shi yunwa al'amura sun yi tsada kuma abin ya gagara an kasa samun shi aka ci karnuka aka ci sai da gidaje ana hijira ana barin ƙasashe duk an yi wannan gabaki ɗaya to ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye daga cikin shawarwarin da malamai suka bayar wajen rage tsada al'amura Umar ibn Khattab ya bada shawara an ce masa nama yayi tsada a lokacin Umar yace tunda nama ya tsada ku mai shi mai arhama suka ce ya amir mu'minin ya zamu mai da nama mai arha alhali mu ba mahauta bane ba sai ce ku daina cin nama dole sai kun ci ku samu wake ku ci ku samu wani abu canjin sa kenan duk abin da ya tsada to talaka yayi kokari ya bar abin kin sayan kaya yakan sa dole yayi arha kun gane duk abin da kuka ga ya muku tsada ku haƙura da shi in dai akwai canjin sa ku haƙura da shi sai dai abin da ba yanda za a yi dole a rayu da shi wannan kuma sai a yi haƙuri amma akwai abubuwan da ba na dole bane sai ku bar su ku daina cin su ku haƙura akwai lokacin da aka ce zabibi ya yi tsada zabib zabib ya yi tsada ali bin abi talib aka kawo kuka ce to ku mai da shi mai arha mana suka ce ya mu mai da shi mai arha ce ku da cin zabibin ku ci dabino mana ce abin da za ku samu a jikin zabibin da za ku samu a jikin dabino har da ƙari da haka duk abin da ya muku tsada kuka rasa yadda za ku yi ku nemi canjin sa kawai automatically an kaurace wannan abu an daina saya masu sana'ar kuma Allah ya ba su hakuri su samu wata sana'a in abin ya gagara aka daina saya dole su rage mai farashi muna kira don Allah sauƙaƙa mutane yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku zama masu tausayi ku zama masu jin kai ku daina ɗiban kaya kuna mu ku daina mugun nufi ku daina ƙara farashi abin ma ba a ƙara shi ba ku ƙara gwamnati kuma ta yi ƙoƙari ya za ta rage wannan yaɗuwar farashi don tana da dama tana kuma da iko amma a haƙiƙanin gaskiya muna cikin kunci muna cikin wahala rayuwa ta yi matsi yan uwana fatanmu Allah ya yi mana duk wannan bala'i da kuke gani wallahi rashin zaman lafiya kashe mutane zubar da jini wallahi talauci yana daga cikin sababin faruwar wani abu to kuma gashi dalilin yaduwar talaucin yana dada karuwa ta'addanci kuma dole ya karu tunda mutane an takure su an matse su ba yanda za su yi ina fatan Allah ya ba mu mafita mu koma ga Allah mu a tsakanin mu da Allah waɗanda suke mahukunta ne su kuma su ji tausayi su zama masu jin kai su sauƙaƙa Allah sauƙaƙa musu Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa qumu ila salatikum yarhamkumullah